عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم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 1431 wanda kuma ya zo daidai da 1932 wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan biyu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajridus sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar alhafi hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi wanda kuma wannan shine darasin mu na 125 muna cikin kitabul hayd kuma za mu tashi kan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي sallallahu alaihi عليه وسلم عن غسلها من المحيض daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wankanta na haila fa'amara kaifa tagtasilu ya umarce ta da yadda ya kamata ta yi wankan kala ya ce khuzi firsatan min miskin ki ɗauki wani guntuwar auduga mai turaren albiski. fataɓa biha ki yi tsarki da ita qalat sai matar ta ce kaifa atatahharu biha ta yaya zan yi tsarki da ita qala sai manzon Allah ya ce subhanallah Ta tsahari subhanallah tsarki ya tabbata da Allah ki dai yi tsarki fajtazabtuha Aisha ta ce sai na fizgota fajtabaztuha ilayya sai na fusgo matar gare ni faƙultu na ce ta tabba'i biha asarar dami ki bibiyi gurbin jinin da wannan guntuwar audugar wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a babi guda biyu ya kawo shi a babi a wannan babin karkashin wato babi da ya kira babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat o ba a shirin sa ba to ba damuwa ya kawo shi karkashin tarjamar babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al-mahizi Wa kai وكيف تغتسل وتأخذ فرسة ممسكة biha a أثر dami. Ƙarƙashin wannan babin Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi babin yana cewa yadda mace za ta tuda kanta idan ta tsarkaka ko tana tsarkaka daga haila kuma da yadda za ta yi wanka da kuma yadda za ta ɗauki wani kyalle abin nan guntun auduga ko guntun gashin su wato gashin dabbobi mumassakatan wacce take da turaren almiski a jikinta wata tabba'u biha asarar dami ta bi gurbin jinin da wannan guntun auduga sannan imam bukhari ya kawo shi ƙarƙashin wani babi da ya kirawo babu ghuslil mahidi wato wankan haila ya kawo shi ta hanyar wahayib shi kuma daga mansur daga mahaifiyarsa safiya binti shaiba daga aisha allah kara mata yarda ta ce wata mata a ruwayar a ɗaya ruwayar ta ce annam ra'atan minal ansari wata mata daga cikin matan madina qalat lin sallallahu alaihi wa sallama ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kaifa aghtasilu min al-mahid wato ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan yi wankan haila qala annabi yace khudhi firsatan mumassakatan ki ɗauki wani guntun wato auduga mumassakatan mai turaren almiski a jikinta fatawaddai salasan ki alwala sau uku thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wato ya gaya mata haka har sau uku ta ce yaya bata gane bai sake maimaita mata talatan har sau uku thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya wato ya fito mata ƙaro ƙaro fa a'rada bi wajhihi sai ya kawar da kansa aw qala biha ko kuma cewa ki alwala ko ki tsarkaka da wannan wato wannan kyalle ko wannan guntun auduga din kalmar tawadda'i anan yana nufin ki wanki wato mahallin jinin da wannan auduga din ko ki goge mahallin jinin da wannan auduga din fa akhadtuha aisha tace sai na kama matan nan fajazabtuha na fusgota fa akhbartuha bima yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama na gaya mata abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi Wani hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin littafin musnad hakanan muslim hakanan nasa'i da ibn hibban da malaman hadisi da dama sun ruwaito wannan hadisi na aisha radiyallahu ta'ala anha imamu shafi'i a cikin littafin al'um shi ma ya ruwaito wannan hadisi da wannan sanadin da imam bukhari ya ruwaito shi wato mansur ibn safiya ko ko mansur ibnu abdurrahman al-hujabi daga mahaifiyarsa ta binti shaiba daga aisha ta ce ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu 'an al-ghusl min al-mahid wata mata ta zo tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama yaya ake wankan haila فقال خذي فرسة من مسك فتطهري بها sai annabi ya ce ki ɗauki wata guntuwar auduga ki yi tsarki da ita wannan lafazin imamu shafi'i ne qalat sai matar ta ce kaifa atatahharu biha yaya zan yi tsarki da guntun auduga qala qala annabi sallallahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanallah subhanallah wato yana mamakin yadda bata fahimta ba wastatara bi thawbihi ya jari gasa ya rufe fuskarsa tatahhari biha ya sake cewa ki tsarki da ita fajtadabtuha aisha tace sai na jawo ta wa araftu allazi arada na fahimci me annabi yake nufi fa laha sai na ce da ita ta tabba'i biha asarar dami ki bi gurbin wato ki bibiyi gurbin jinin da ita ya'ni alfarj yana nufin wato gaban ita matar hakanan imam muslim shi ma ya ruwaito shi lafazinsa cewa wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yaya za ta yi wanka na haila قالت فذكرت أنها علمها كيف تغتسل عائشة تتشي سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد إتيد ذات wanka. ثم تأخذ فرسة من مسك sannan ta ɗauki guntuwar auduga mai turaren almiski fatataharu biha sannan ta yi tsarki da wannan faqalat matar ta ce kaifa atataharu biha qala tatahari biha subhanallah na ya nuna mamakin yadda bata fahimta ba yayi tasbihi ya tsarkake Allah tara ya ja riga ya rufe fuskarsa wa ashara sufyan ibn uyayna biyadihi ala wajhihi sufyan ibn uyayna ya nuna wato fuskarsa ya ce annabi ya sitirce fuskarsa ya ja riga ya rufe fuskarsa aisha ta ce ha ilayya wa araftu ma arada sai na jawo ta domin ni na fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi fa qultu tatabba'i biha athara ad-dami ko tatabba'i athara ad-dami biha ki bibi gurbin jinin da wannan wato wannan auduga imam bukhari kamar da muka ce ya kawo shi a babi guda biyu imam muslim ya kawo shi shi ma da isnadi daban-daban akwai isnadin muhayib an mansur an ummihi akwai isnadin ibn uyayna an mansur an ummihi kuma dukkaninsu daga aisha allah kara mata yarda akwai wata ruwaya da imam muslim ya kawo wacce ta fi wannan tsawo wacce a ciki akwai abubuwan da imam bukhari ishara ya zuwa gare su kawai amma ruwayar sa ta kunshe su ba ruwayar muslim ita ta ta kunshi abubuwan da suke cikin isharar da ya yi ya ruwaito shi kuma daga hanyar ibrahim ibn muhajir shi kuma daga safiya daga aisha aisha ta ce anna asma wa hiya bintu shakr asma yar shakl wato anan sai aka ambaci a babanta sa'alatin nabi sallallahu alaihi wasallam an gaslil mahidi ta tambaye annabi yaya ake wankan haila Faƙala sai manzo Allah ce ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha dayar ku ta dauki ruwan wankanta da kuma ganyen magaryarta fatatahar ko fatatahar ta yi tsarki fatuhsinu tahur ta kyautata tsarkinta thumma tasubbu ala ra'siha fatudallikuhu dalkan shadidan sannan ta zuba ruwa a kanta ta cuda ta cudawa sosai hatta tablugha shu'una ra'siha har sai ta kai can wato karkashin wato gindin abin nan gashinta ya'ani asla sha'r yana nufin tushen gashinta thumma tasubbu alaiha alma sannan ta kwarara ruwa a jikinta mata thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan sannan ta ɗauki guntun auduga mai turaren almiski fatatahharu biha ta yi tsarki da ita faqalat asma sai wannan asma'u ta ce kaifa atatahharu biha yaya zan yi tsarki da wannan guntun audugar fa qala subhanallah nabi ce subhanallah tatahharina biha ki tsarki da ita fa qalat aisha ka annaha tukhfi zalika aisha ce ka annaha tukhfi zalika wato kamar tana koyewa wato kamar bata fahimta ba aisha ta ce da ita ta tabba'i na biha asarar dami ki bi gurbin da jinin yake fita da wannan auduga ko inda ya rika fita mata ta ce wasu altuhu an ghaslil janaba sai na tambaye shi yaya ya ake wankan janaba kuma faƙala ta huzu ma'an fatatahharu fatuhsinu tahur ta ɗauke ruwa ta yi tsarki ta kyautata tsarkinta sun ta subbu ala ha sannan ta zuba ruwan a kanta fatudallikuhu ta cuɗa kan nata hatta ta bluga shi'una ra'siha sai ta je tushen kanta tushen gashinta thumma tafidu alaiha alma sannan ta kwarara ruwa a jikinta a ƙarshe sai Aisha ta ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar madalla da matan mutanen Madina lam yakun yamna'hunna alhaya'u an yatafaqqahna fid din kunya bata hana su neman sanin addini ba to kunya bata hana su neman ilimi su fahimci addinin su ba makasudin imamul bukhari abubuwa uku ne makasudin sa kamar yadda ya faɗa a cikin babin abubuwa uku yake nufi da wannan da wannan babi da kuma kawo wannan hadisi abu na farko yadda mace za ta rika cuɗa jikinta lokacin da take wankan haila sannan abu na biyu yadda za ta ɗauki guntun auduga ta rika wato wadda aka sa wa turaren almiski ta rika bibiyar inda jini yake sannan abu na uku sifar yadda mace za ta yi wankan haila waɗannan su ne abubuwa guda uku wanda imam bukhari ya ambata a lokacin da ya matashiyar babin yake cewa babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al-mahidi abu dai kenan na biyu wa kaifa taghtasilu yaya za ta yi wankan sannan na uku wa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatabba'u biha athar ad-dami sannan ta dauki guntun auduga ta bibi gurbin jinin kaga abubuwa guda uku imam bukhari ya ambata wanda su ne makasudin kulla wannan babi to amma idan aka dubi hadisin da ya kawo wanda shine hadisi yadda yake a gaban kudin nan a duka babubukan biyu wannan hadisin ya kawo Babu farko ga abubuwa guda uku wanda ya ce su ne makasudin babin sannan sai ka hadisin safiya bintu shaiba a mansur ibnu safiya bintu shaiba an ummihi an aisha radiyallahu ta'ala anha amma idan aka lura a cikin hadisin in banda batun guntun auduga mai turaren albiski sauran hukunce-hukuncen guda biyu ba su bayyana a cikin hadisin ba ba a bayyana kaifiyar yadda za a yi wankan ba ba a yi bai magana cuccuɗa wato jiki ba ga mai wankan haila duk wannan ba su fito waɗannan abubuwa ba su fito ba a cikin babin a cikin hadisin ga su kuma ya sanya su ne matashiyar babin ya kamata hadisin da zai zo karkashin babin ya yi ishara ya fito da waɗannan abubuwan da ya sanya su a matashiyar babin amma kuma sai ba su fito ba sai abu ɗaya ne ya fito to shine malamai suke cewa a nan imam bukhari yana ishara ne zuwa ga waɗannan hukunce-hukunce guda biyu cewa sun zo a cikin wata ruwayar wata hanyar amma wannan hanyar ba ta dace da sharaɗinsa ba domin shi wannan hadisi na safiya binti shaiba an aisha an rawaito shi ta hanyoyi daban-daban kamar yadda za ga imamu bukhari ya rawaito ta hanyar wahayib ya rawaito shi kuma ta hanyar ibn uyaina dukkaninsu daga mansur ibnu safiya daga safiya mahaifiyarsa daga aisha to imam muslim ya rawaito shi ta waɗannan hanyoyi guda biyu sannan ya rawaito shi ta hanyar wani mutum da ake kira ah, ibrahim ibn al-muhajir shi ma ya rawaito wannan hadisi to ruwayar ibrahim ibn al-muhajir ita ce ta zo da ƙarin bayanin waɗannan abubuwa shi kuma ibrahim ibn al-muhajir din nan bai cika sharaɗin imam al-bukhari ba amma kuma ruwayarsa ta kunshi waɗannan abu hukunce-hukunce guda biyu to imam al-bukhari sai ya kawo ruwaya da ta kunshi hukunci guda ɗaya sauran ruwaya ko kamar ya maka ishara zuwa ga cewa akwai su a cikin wata ruwaya wadda ni bata cika sharadi na ba amma ta cika sharaɗin musulun saboda haka shi musulun sai ya kawo ta saboda haka sai ka haɗa da wannan da wancan ne sai ka tsunto duka hukunce hukuncen gaba daya idan baka fahimta ba wala Allah ka yi masa zafin kai ce ya zai kawo babi ka ce abu kaza abu kaza amma kuma dalilin da ka kawo sai ya kasa wato biyan bukata gaba ɗaya sai ya kasa cike guraben da ka abubuwan da ka ambato to wasu sun yi kokarin su ce hadisin da ya kawo duk da gashi dai zahirinsa bai yi mudabaka da da babin ba amma sun yi kokarin yadda za su karkato shi sai ya yi mudabaka da babin kamar al-kirmani a cikin sharhin da yawa al bukhari yake cewa a nan da ya magana kaifiyar wanka yaya za a yi wankan Ya ce ba yana nufin kaifiya ta yadda ake wankan daga farko a ƙarshe ba a'a wani abin da wankan janaba wankan haila yake banta da shi sabanin sauran wanka da mutum yake yi sabanin wankan janaba misali wankan haila shi yake ɓanta da batun amfani da turare to wani ita ce kaifiyar da yake so ya yi bayani ba wai yana nufin kaifiya tun daga wanke kai ba har zuwa wanke kafafuwa don haka ya yi wannan tawili ibnu hajar ya ce ba laifi wannan tawilin ya yi kyau amma akwai takallufi a ciki akwai matsawa kai ce abinda kawai imamul bukari a nan ya yi gudana ne akan al'adarsa al'adar imamul bukhari idan hadisi bai cika sharaɗinsa ba yakan yi ishara zuwa gare shi cikin tarjamar da yake kullawa ta, hadisi wannan shine abinda yake manhaji na imamul bukhari a irin wannan sai ka ga babi amma kuma hadisi sai ga kamar bai bai taro bai tattaro abubuwan da babin ya ambata ba to anan akwai wata ruwaya tana nan ta ambaci wannan abin da ya faɗa a cikin babi din sai dai bata cika sharaɗin da shi yake bukata kafin ya ambaci hadisi a cikin littafinsa ba hadisin kamar da muka ce <clears throat> gashi na imam muslim ya kawo shi kaga asma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ghuslil mahidi game da wankan haila sai ya ce da ita ta ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلقه دلكا شديدا كاغا anan an samu kaifiyar yadda za ta yi wankan da kuma maganar cuccu da jiki cuccuɗawa sosai hatta tablugu shu'una ra'siha thumma tasubbu ala ra'siha thumma tasubbu alaiha alma kaga hadisin da Imam Muslim ya kawo ta hanyar Ibrahim bin Muhajir ya ambato waɗannan hukunce-hukunce guda biyu wanda shi shine makasudin Imam Bukhari da ya yi ishara zuwa gare shi Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi ta hanyar Abil Ahwas ga lafazin sa yace ta'khudhu ma'aha wa sidrataha fatawadda'u wa taghsilu ra'saha wa tudalliku anan arwayar Abu Dawud sai ya ƙara batun alwala za ta ɗauki ruwa da ganyen magarya sannan ta yi alwala ta wanke kanta ta cuccuɗa shi sai ya ƙara batun alwala abu dawud tsayalisi kun sa akwai abu dawud a sijistani shine mai littafin asuran akwai kuma wani abu dawud din sai dai shi kuma a tayalisi ne saboda ka kakka dauka abu dawud din ne kawai ake dan caccanza masa suna abu dawud din akwai a tayalisi akwai kuma abu dawud as-sijistani abu dawud as-sijistani shine mai littafin sunan da aka fi sani an ce rawahu abu dawud aka yi shiru to wannan ake nufi amma idan ana nufin shi dayalisi din shi dayalisin ya girbi wancan saboda kan ai shi ake nufi za a ce abu dawud at-tayalisi shi kuma yana da littafi sunan shi al-musnad ana jingina littafin zuwa gare shi a ce musnad at-tayalisi ya ruwaito shi wannan ruwaya daga qais ibn rabi' daga ibrahim ibn muhajir daga safiya daga aisha aisha take cewa atat fulana tubnu fulana ibn fulan al-ansariya wance yarwa ne mutumiyar madina ta zo ta ce ya rasulallahi kaifal ghuslu min janabati ya ake wankan janaba haka ta zo haka wannan lafazin ya zo a ruwayar abu dawud da ya ake wankan janaba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da cewa tabda'u fa fatawadda'u da ku ta fara da alwala fatabda'u bi shiqqi ra'si al-aymani ta fara da tsagin kanta na dama sannan na hagu thumma thumma tunqi shu'una ra'siha sannan ta tabibi wato tushen gashin ta ta ta ta jika shi ko ta wanke shi da ruwa sun qala sannan yace atadruna mashi shu'unar ra'si qalat albishira. kala sadakti ce kun san tushen gashi tace yana nufin fatar kai sai annabi ya ce eh haka ne kin yi gaskiya sun tafidu ala baqiyati jasadiha sannan ta kwarara ruwa a sauran jikinta sai kuma ta saki cewa ya rasulullahi kaifal ghusl min al ya ake wankan haila in ko kula ruwayan muslim ta kunshi duka wannan sai dai farkon tambaya kan haila sannan tambaya ta biyu kan janaba ruwayar abu dawud da tsayalisi ta zo da wannan sai dai kuma an gabatar da tambaya akan wankan janaba sannan kuma akan wankan haila ita ma ruwayar ta zo da bayanin yadda ake wankan yadda ta zo a cikin ruwayar muslim ibrahim ibn muhajir kamar da muka faɗa imam al-bukhari bai fitar da hadisinsa ba amma akwai hadisinsa a cikin sayo muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a wannan ruwa yana cewa khuzi firsatan firsa kamar da Ibn sida a cikin littafinsa al-muhkam akwai Ibn sida yana da littafi al-muhkam fil lugha yake cewa firsa din nan musallasatul fa ne wato kana iya fursa firsa farsa duk kana iya faɗa musallasul fa'i bi sukunin ra'i was sadi wa bisad muhmala firsa ana nufin kit'a ana nufin kit'a wani yanki ko da yankin suf wato na gashin dabba ko kuma yanki na na auduga miski kuma turaren almiski wani abu ne sananne wanda mun taɓa magana a kansa ah, asali ana samun shi ne daga daga wani nau'i na na bareyi to haka ruwaya ta zo kuma haka malamai suka karanta shi firsatan min miskin min miskin bi kasril mimi wasqul sini min miskin to amma akwai wasu malaman da suka ce a'a min maskin maimakon miskin ya zama bi fathil mimi to in aka ce min maskin to ma'ana kuma ta canza almasku ita ce aljild allazi alaihi suf wato fata khudhi firsatan min maskin ki dauki wata guntuwar fata ta dabba wato ta karamar dabba kamar rago ko tinkiya wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dauki wata guntuwar fata ta rago ko tinkiya mai gashin suf mai gashi a jiki ta bi guraren da jini yake jinin ta ya rika fita ta ainihin gwaggoge da wannan fata, haka wasu suka fassara abin da amma gaskiya jumhur ɗaukakin malamai sun karanta riwayar da cewa miskin ne ba maskin ba miskin kuma turare ake nufi ibnu rajab yana cewa wala'alla shi kansa imamul bukhari yana tare da cewa yana tare da masu cewa maskin ne ba miskin ba sai zama fata kenan suka ce saboda babin da ya ce babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al mahidi kaga bai ambato turare ba dalkil mar'ati nafsaha idza tataharat min al-mahid yadda mace za ta cuɗa kanta idan ta yi wato idan ta idan ta za ta yi wankan haila kuga bai kawo maganar turare ba sannan a cikin kitabu zinatu wa tarajjul imam al-bukhari ya kawo babu ma yuzkaru fil miski babun da yake magana akan turaren almiski amma bai faɗi wannan wannan hadisi ba sai kawai ya kawo hadisin la khalufi la khalufi fa bis sa'imi atyabu inda Allah yawm al-qiyamati bir rihi al-miski aw atyabu inda Allah bir al-miski sai bai kawo wannan ruwayar ba wanda yake nuna shi bai fahimci miski ake nufi ba maski ne sannan Imam al-Bukhari a baya idan ba banta ba ya kawo wani babi inda muka karanta hadisin e, satin da ya wuce ne ce eh, a ilmar lilmar'ati inda musuli alhaid mace za ta yi amfani da turare lokacin da ta je ta zo abin nan ta zo wankan haila kaga sai ya kawo hadisin da muka karanta satin da ya wuce ko hadisin macen da za ta da take ta kaba sai bai kawo wannan hadisin ba ai ya kamata wannan hadisi ai ya fitowa baro baro wajen batun turare din sama da hadisin da ya magana akan post ko qustu alfar ko to shi yasa wasu sai suke ganin kamar Imam al-Bukhari shi kansa ya fi ganin maskin ne ba miskin ba amma dai gaskiya jumhurin malamai duka suna cewa miski ake nufi shi kansa Imam al-Bukhari din wasu kamar Ibn Hajar sun kare shi akan cewa shi ma yana tare da sauran malamai min miskin ne zo firsatan min miskin magana ingantacciya wacce malaman hadisi da fiqhu suke kanta shine wajen wankan haila ana son a yi amfani da turaren almiski saɓanin wankan janaba wankan biki daidai yake da wankan haila wajen shi ma a yi amfani da irin wannan turare na almiski duk da ba a ambato shi ba sai dai sun yi tarayya wajen dukkanin su jini ne da yake fita kuma dukkanin jinin kowane jini da yake fita yana hana ibada yana hana mace ta gudanar da ibadarta a lokacin fitarsa kuma dukkaninsa jini ne wanda yake fita daga mahaifa saboda haka kaga sun yi tarayya a nan don haka hukuncin su daya wajen amfani da turare musamman turaren almiski lokacin da aka zo wankan haila wato mace ta zo wankan haila imam shafi'i da imam ahmad sun yi nasi akan wannan to sun fito karara sun faɗi wannan magana wanda ibn rajab yake cewa sun fi wato sanin sunna da sanin lugar larabci da sanin lafizan hadisai da ruwayoyinsa sama da ibnu Qutayba da Khattabi waɗanda suka fassara misk da cewa mask ake nufi wato fata ba turare ba imam shafi'i da imam uh, ahmad duk sun fahimce shi a matsayin turare ake nufi turaren almiski ba fata ba imam ahmad uh, rahimahullahu ta'ala kamar yadda uh, Hambal ya ruwaito hambal dan baffansa dan dan uwansa kai wanda Imam Ahmad baffansa ne yake cewa ana wato mustahabbi ne ga mace idan ta gama hailata ta yi amfani da auduga ko da ya take ta sa mata turaren albiski domin amfani da ita wajen wanki gabanta da inda duk jinin yake fita zai taimaka wajen kawar da wari da hamami da zai rika tashi daga jikinta a dalilin wannan jinin da ya rika fita daga jikinta wani tsawon lokaci wannan an ruwaito daga imam ahmad ya faɗi haka kuma ya nuna cewa ga dalilin da ya yasa ake so ta yi amfani da da ita auduga ɗin wato don ta busar da wannan turare dan ta busar da wannan hamamin amma akwai imamul mawardi cikin malaman shafi'iyya wanda ya zo daga baya shi kuma yake fahimtar wata hikima ta daban wanda a dalilin ta ne aka ce ta yi amfani da wannan turare na almiski sai ya faɗi wasu hikimomi guda biyu ce hikima ta farko saboda sanya wannan turaren da gusar da wannan jinin da yake tare da ita ta hanyar amfani da turaren miski zai da wa mijinta zai kuma ƙara masa sha'awarta wanda dalili na farko ke dalili na biyu kuma zai taimaka wajen saurin ɗaukar ciki Wani shi abinda shi almawardi yake faɗa kenan imamun nawawi yake cewa wannan dalili nashi na biyu ba shi da wato ba shi da wani tasiri a ce wai saboda ta yi amfani da turaren almiski za ta fi ɗaukar ciki za ta fi saurin ɗaukar ciki ya ce wannan magana magana ce a bar watsarwa domin ya saba wa abinda jumhur gaba ɗaya suke kai abinda jumhur suke kai sun ce saboda dai kawai eh, ta kusar da wannan hamamin da warin da yake tashi a jikinta ta hanyar amfani da turare amma maganar cewa wai idan ta yi amfani da wannan za ta fi saurin ɗaukar ciki kamar yadda yake cewa likaunihi asra'a ila uluqil waladi wato wanda yana taimaka wajen ta saurin ciki wannan ba gaskiya ba ne sannan wannan hadisi bai takaita akan mace da take da aure kawai ba da mai aure da wacce ba ta da aure da budurwa da bazawara duk ana buƙatar su su yi amfani da wannan ba wai kawai sai mai aure ba dan kar a ce saboda daɗa mijinta da sauransu wani ɗauka to sai mai aure a'a har ma wacce ba ta da aure ita ma ana buƙatar ta yi amfani da wannan saboda haka imamu nawawi yake cewa istimalu tibi sunnatun muta'akkida sunna ce mai karfi mace ta yi amfani da turare yukrahu tarkuhu bila uzur makaruhi ne ta bar wannan amfani da turare ba tare da uzuri ba to anan ba lallai sai ta yi amfani da miski ba in an ta samu turaren almiski din fa biha wani imati idan ba a samu ba kuma kowane irin turare za a yi amfani da shi don haka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da amfani da turare anan shine dai ta samu wato tsabtata ta tsabtace jikinta tsabtata sosai shine bukatar da ake shi yasa lafazin da yazo a wata riwaya tawadda'i ba ana nufin alwalla ba da yace tawadda'i biha haka ce ki alwalla da ita a'a ya za ta alwalla da da turaren almiski abin da yake nufi ta tsahari din shine tawadda'i din tunda alwudu a luga yana nufin annazafa wato tsafta kuma wannan ya ya hada hadda mace kamar yadda muka faɗa wacce ke jinin biki duk da cewa hadisin ya takaita akan mai jinin haila amma mai jinin biki ma ta ta shiga ciki idan bata samu turare ba suka ce koda da koda da ta ne ta yi amfani shi ma yakan yi amfani wajen gusar da wannan hamami in ba ta samu ba suka ce to ta yi amfani kawai da ruwa shi ma ya isa sannan wacce take ta kaba za ta iya yin turare da kus kamar yadda muka faɗa turaren wuta ibnu hazm al-zahiri ya soki ruwayar fata tsahari din nan wadda ruwayar da muka kawo ce fata tsahari biha ibnu hazm ya soki wannan ruwayar da ruwayar tawadda'i biha yake cewa a cikin littafinsa al-muhalla yace mustahabbi ne mace ta yi amfani da wani abu na turaren almiski yayin da ta zo wankan haila sai ya ambaci wannan hadisin ta hanyar ibnu uyaina da wahai sannan sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ta ta yi amfani da wata guntuwar auduga wajen tsarkake jikinta kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi ne domin ya yi bayani domin ya karantar da a ce yin haka farilla ne wato da haka wajibi ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mata yadda za ta yi alwala din da shi ya fassara tawadda'i bi ma'ana alwudu' da ya koya mata yadda za ta yi alwala din da ya koya mata kaifa ta tatahharu ya za ta yi tsarkin magana akwai akwai akwai akwai zafin kai ya za a iya koya mata abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasa fitowa ma karara baro baro ya gaya mata kawai ce mata ta tatahhari biya sai da nana Aisha ta ja ta gefe ta nuna mata ga abin da yake nufi kuma kai ibnu azam kace sai ya koya mata kaifiyar ma kaga akwai akwai matsawa sai ya ce falan malam ya falto tun da ku annabi bai koya mata kaifiyar ba kana zalika gaira wajibi wanda ya nuna ba wajibi ne. Dama ba a maganar wajabci ba a maganar wajabci abinda ake magana istihbabi an so sunna ce muakkada kamar da nawa yake faɗa sunna ce mai karfi ba wato akai wajibi ba ne. wannan ba zai sa saboda ana fahimta shi ibnu hazm yana fahimtar wajibi ne daga lafazin ba yasa yayi watsi da lafazin ya nuna cewa wannan ba ya ce sahihiya ba yace sannan kuma ijma'in al'umma bayan al'umma jilan ba'da jilin ya kullu akan cewa wannan ba wajibi bane yace mata ba su gushe ba a gidaje daban-daban a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin mu wannan suna yin wankan haila amma ba a taɓa jin wani malami ya ce wannan farilla ba sannan abin da zai ƙara tabbatar da haka wannan lafazin wato yana nufin tatahari biha ya ce wannan lafazin bai zo ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba a jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta hanyar ibrahim ibn muhajir ya ce ibrahim ibn muhajir kuma da'ifi ne yace kuma an ruwaito shi ta hanyar mansur ibn safiya yace shi ma da ifi ne ba a hujja da ruwayarsa fasa kafa hazal hukmu jumlatan da haka wannan hukunci gaba ɗayansa ya faɗi walhamdulillahi rabbil alamin dan duniya to na farko ibnu hazm anan rakdun ne yake fi ghairi maidan wato yana fama kuwa amma ba a ba a wani wato fili ba wani sarari ba ba abin da ba dalilin wannan magana saboda babu wani malamin da ya wajabta bare kai masa raddi da cewa ba wajibi ba ne. sannan na biyu shi kansa a farkon maganarsa cewa wa yustahabbu an tasta'mila fi ghusl al-mahid shay'an min miskin kaga ya yadda da mazmunin riwayar ya yadda da abin da riwayar ta kunsa cewa kuma mustahabbi ne mustahabbi kuma ai ba a ba a wato ciro wani abu a hukunta masa da cewa mustahabbi ne sai idan akwai dalilin da yake nuna haka domin kalmar mustahabbi tana nufin ma ahabbahu Allah wa rasuluhu abinda Allah yake so manzansa yake so to za a ka ce abin nan ana san shi wa kake nufi yana so Allah da manzansa to idan aka samu Allah da manzansa din sun faɗa in baka yadda da wannan hadisin ba ibn al a cikin littafinsa al-badr al-munir ya yi wa ibn hazm raddi wajen inda ya rusa waɗannan ruwayoyi guda biyu ya ce wannan abun mamaki ne wannan abin da ibn hazm ya faɗa da mamaki kwarai da gaske cewar da ya yi da farko wannan ruwayar ba ta zo ba sai ta hanyar ibrahim ibn muhajir ya ce wannan jahilun minhu akwai jahilci daga wajensa domin ibnu uyayna ya kawo ta a cikin ruwayar shafi'i da imam a da ruwayar bukhari da muslim saboda aslan imam al-bukhari ai a cikin littafin sa babu babu ruwayar ibrahim ibn muhajir kaga kenan imam al-bukhari ya kawo ta ta hanyar ibnu uyayna da wahib ibnu khalid kaga ɗaya kenan na biyu ibnu hazm ya ƙarfafa maganar cewa ibrahim ibn hajar za'ifi ne wanda kuma imamu muslim ya yi hujja da shi sannan ya fitar da wannan hadisi ta hanyarsa sannan imamu ahmad da nasa'i da al'ijili ahmad ibn salih al'ijili dukkaninsu sun wato wasaƙa wannan mutum sun ɗauke shi a matsayin fika ne adali wata rana ibnu ma'in ya yi magana akan ibrahim ibnu hajar a gaban abdurrahman ibnu mahdi ya ce za'ifi ne abdurrahman ibnu mahdi ya yi fushi ya nuna bai yadda da wannan magana da ibnu ma'in ya faɗa akan ibrahim ibnu hajar ba don haka kaga ibrahim ibnu hajar an yi sabani a kansa wasu malaman suka za a fashi kamar ibnu ma'in ibnu ma'in yana da tsanani yana da tsanani shi yasa idan ibn ma'in ya da'afa abdurrahman ibn mahdi shi kuma ya wasaka wato ya ce sika ne amintacce ne to magana abdurrahman ibn mahdi ta fi zama a tsaka-tsaki domin abdurrahman ibn mahdi yana daga cikin waɗanda suke masu matsakaicin ra'ayi game da marwaita hadisi ba kamar ibn ma'in yana tsanani ba shi yana tsanani wajen wato ba wa malamai giredi nan da nan sai ya sai ya wantsa kallar da malamai sannan abu na biyu da ya ce mansur ibn safiya shi ma za'ifi ne mansur ibn safiya ba za'if ba ne in ban da ma ibn hazan ba wanda ya taba ce masa za'if ka shi kadai ne ya taɓa faɗar wannan magana imam al-bukhari ya fitar da hadisinsa haka nan malamai sun wato yabe shi kamar imamu ahmad da ibnu uyaina da wasunsu wasu daga cikin malaman shafi'iyya kamar al-muhamili yadda nawawi ya faɗa a cikin littafin al-majmu yana ganin mustahabbi ne duk wani guri da jinin abin nan haila ya taɓa na mace yana da kyau ta yi amfani da turare wajen bibiyar wannan gurin ba wai kawai gabanta kadai ba kamar yadda ruwayar Aisha ta nuna dukkan jikinta ma gaba daya annabawi yana ga kamar wannan hukuncin hukunci ne wanda yake garibi ko to amma ibn hajar yake cewa hadisin ya nuna haka domin aisha cewa ta tabba'i atharar dabi ki bi gurbin a wata ruwaya ta tabba'i mawazi'a mawazi'a dabi ki bi guraren da jinin ya taba kin ga ba inda yake fita kadai ba duk inda jinin zai taba a jikinta to yana da kyau ta yi amfani da wannan turaren wajen bibiyarsa game da wankan mai haila wanda wannan hadisi ya yi ishara zuwa gare shi da aka tambayi imamu ahmad yaya mai haila za ta yi wanka sai ya hujja da hadisin ibrahim ibn muhajir wannan hadisin da muka ruwaito cewa ta da gashin kanta har ta tabbatar da cewa ruwa ya taɓa wato gindin gashinta an tambayi imamu ahmad game da wankan macen da take ta gama jinin biki da wacce ta gama haila yaya za su yi wankan kuma sau nawa wato za su rika wanke gabansu sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku sai ce kamar yadda ake wa gawa ya ake wa gawa sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku za a yi sau uku ko sau biyar ij'alnahu waj'alnahu witran kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ummu atiya to haka nan ita ma wacce take ta gama jinin haila ko ta gama jinin biki ita ma za ta rika wanke gabanta sau sau uku ko sau biyar ko sau bakwai sannan aka aka tambaye shi game da macen da ta gama haila ya za ta yi alwala ya ce in ta ga dama ta yi alwala da farko sannan ta yi wanka in ta ga dama ta yi wanka sannan ta yi alwala wato tana da zaɓi ko dai ta gabatar da alwala ko ta jinkirtar da alwala ko ta yi ta a farko kafin ta fara wanka ko kuma bayan ta gama wanka ta yi ta domin babu wata sunna babu wani hadisi sahihi da ya zo wanda yake nuna wajabcin ƙaddamar da da alwala kamar yadda ya zo a cikin wankan janaba a wankan janaba akwai sunnar da ta zo da kaddamar da da alwala abinda ya zo tawadda wa tafsilu ra'saha wa tudalliku wannan shine kawai abin da yazo a wankan haila ki yi alwala ki wanke kanki sannan kuma ki ciccuda alwawu la taqtadi tartib waw ita kadai ba ta nuna tartibi saboda haka zaka iya za ta iya kaddamarwa za kuma ta iya jinkirtarwa saboda ka kaga wankan haila da wankan biki sun sha bamban da wankan janaba ta fuskoki daban-daban ta fuska ta farko alwala a wankan haila ana iya yin ta da farko ana iya yin ta da ƙarshe a wankan janaba a sunna shine taqdimul wudu alal ghusli a fara yin alwala inda abinda ake jinkirta shine wanke kafa ko dai a wanke a nan take ko a bari in gama wanka amma dai za a fara gabatar da alwala sabanin wankan haila ko wankan biki shi wannan ana iya farawa da alwala ko a barta da karshe kun ga anan sun sha babban guri na biyu wankan haila ana son a yi amfani da ruwa da kuma ganyen magariya wato don amfani da ganyen magariya din shine don a kawar da abin da yake na datti na hamami wanda babu shi a tattare da janaba saboda kai. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuzi ma wa sidrataki ka sabanin wankan janaba wannan shine zahirin maganar imam ahmad sannan a wankan janaba babu bambanci tsakanin namiji da mace yadda namiji yake wankan janaba haka mace take wankan janaba sai batun wacce take ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya wace ce ita za mu ga a wata wayar an ce wata mata a wata wayar aka ce imra'atan min min al-ansar wata mata daga cikin matan mutanen Madina a wata wayar aka ce fulanatun bintu fulan al-ansariya a wata wayar aka ce asma kawai asma' amma ba a faɗi wace asma'u ba akwai asma'u bintu umais akwai asma'u bintu abubakar wace asma'u din a wata ruwaya aka ce asma'u bintu Shak, asma'u bintu Shak kaga wata mata ce kenan daban to wacce ce daga ciki to a ruwayar shafi'i da bukhari da muslim ta zo kawai asma kamar yadda kuma haka ta zo a cikin wata ɗaya daga cikin ruwayoyin muslim shi ma ya kawo ta asma ba tare da nasabta ta zuwa ga mahaifinta ba wasu malamai kamar al-khatib al-baghdadi yana da littafin al-mubhamat sunan littafin al-mubhamat amfanin littafin shine duk inda wani hadisi ya zo da wani suna da wani mutum da ba a faɗi sunansa ba ko wata mace da ba a faɗi sunanta ba shi kuma ya yi ta bibiya yana wato bincike har ya gano wane ne wannan mutum ko wace ce wannan mata saboda shi aikinsa kenan to a cikin wannan littafin shi al-khatib al-baghdadi ya ce wannan matar sunanta asma'u bintu yazid ibn sakan ita ce wacce ake wa laqabi da khatibatun nisa' khatibatun nisa ita ce mai magana da yawon mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wata ta zo ta ce wa ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah, ya rasulullah ghalabana alayka rijalu mata sun kwace mana kai sun numa maza sun kwace mana kai sun nuna mana kun karfi a kanka saboda ka ij'al lana yawman najtami'u fihi tu'allimuna ka ba mu wata rana mu ma da za mu rika taro ka mu taro ka koya mana karatu wato kamar ta ce ka bude mana makarantar mata to wannan mata ita ce asma bintu yazid ibn sakan ita ce ake wa take da khatibatun nisa wato mai magana da yawun mata saboda ka imam al-khatib al-baghdadi ya ruwaito ruwaya wacce ta fito da sunan cikakke ya ce to wannan ruwaya ruwaya ce ta hanyar shu'ba da wannan isnadin kuma aka ce asma binti yazid ibn sakar ya ce to wannan ita ce matar da ta yi tambayar imam al-munziri ya goyi bayansa haka nan ibn al-jawzi a cikin littafinsa at-talqih ya goyi bayansa haka nan sharafuddin ad-dimyati to amma mun gani a cikin ruwayan muslim an ce asma'u bintu shakr بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين شكل أقول قول شو أنا إسكان الكافي الشكل آه، كوكما شكل بإسكان الكافي كوكما بفتحه شرف الدين الدمياطي هنا شو وانا تسيفي ني واتو انسى مكسكولي وجه ربوتين سنن ني كمرز اربوت سكن ني اكربوت شكل ko kamar sakan a sakan ne za a rubuta sai aka rubuta shak haka yake gani ibn al-athir yana da sharhin musnad da imam shafi'i shi ma ya goyi bayan khatibul bagdadi akan cewa ita ce asma binti yazid kuma mutumiyar madina ce tana ɗaya daga cikin matan ƙabilar banu abdul ashhal ana mata alkunya da ummu amir wasu suka ce ana mata alkunya da ummu salama wasu suka ce sunanta fukaiha kuma mutumiyar madina ce tana daga cikin waɗanda suka yi wa ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce ‘yar uwar wato ya take ga baffan mu'az da jabal wasu suka ce a yar Amma ce wato gwaggwansa ce tana daga cikin mata masu hankali da addini kuma da ita aka tafi yakin yarmouk wanda aka fafata tsakanin musulmi da rumawa har ma ta kashe kafirai tara da dirka dirkar tanti ta ka ɗauki dirkar tanti ta duka buga musu har sai da suka mutu ibnu hajar yana cewa ta yiwu kalmar shakal din ya zama lakabi ne ba suna ba ta yiwu ya zama lakabi ne ba suna ba amma dai abin da ya zo a muslim asma bin shakl ko kuma asma ba tare da nasaba ba ba tare da ambaci sunanta ba kamar yadda zo a cikin abu dawud to amma akwai waccan ruwaya da shi khatibul bagdadi ya kawo wanda a ciki ya bayyana cewa asma ce binti yazid ibn sakan Allahu alamu wannan hadisi ya kunshi wasu fawaid bayan abinda muka ji na fiqhun sa to akwai wasu kuma fa'idoji da suke karkashin sa fa'ida ta farko shine at-tasbihu inda ta'ajjub in kaga wani abin da ya baka mamaki kace subhanallah wanda ya nuna kenan a sunna yayin da kaga abin da ya baka maka subhanallah saboda ana abin da annabi ya bashi mamaki yaya magana irin wannan amma matan da ta kasa ganewa musamman ma ya maimaita har ya kau da kansa kaga ya nuna kenan wani abu ne da ba zai faɗu ba to ya kamata a yi ta fahimta sannan kuma a cikin wani hadisi akwai nuna wato amfani da kinaya wato karka alkunya lokacin da za ka faɗi musamman abin da ya shafi al'aura shi yasa annabi sallallahu alaihi kawai sai ya ce tabahari biha kawai abin da ya faɗa sannan kuma wani hadisi ya nuna ah, mace za ta iya tambayar malami game da abubuwan da suka shafe ta wanda ba kowa za ta iya gaya ba wato akwai kunya wajen ambatansu to amma in dai ya shafi addini ta ne to yana da kyau ta tambayi malamin da zai gaya mata hukunci kada ta bari kunya ta hana ta sanin addini ta shi yasa a ƙarshen hadisin sai da tuna Aisha ta yabi matan Madina ta ce lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqana fi ad-din kunya ba ta hana su su nemi sanin addininsu ba sannan wani hadisin har ila yau eh, yana nuna maimaita ansa idan bai tambaya bai gane ba idan ya yi tambaya bai gane ba ka ba shi ansa bai fahimta ba ya sake maimaita wannan tambayar to ka sake ba shi ansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'amuli da wannan mata ta tabbaye shi ya ce ta tafahari biha ta sake tabbaye shi ya ce subhanallah ta tafahari biha ta sake tabbaye shi ya sake maimaita ansar ba tare da ya ƙosa ba domin wannan kau da kan da ya yi shi kansa ansa ce ya kamata a ce ta wato fahimci ansar daga kau da kansa ko kuma janyo abin da ɗinsa mayafinsa ya rufe fuskarsa shi kansa wannan wata alama ce wani hannunka mai sanda da yake mata to amma kuma sai bata gane ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya fitowa karara baro baro ya gaya mata ba faktafa bi lisanil hali an lisanil makali shi yasa sai kau da kai domin in ba fahimta daga maganarsa ba to ta fahimta daga kau da kansa ko kuma ya janyo abin da ɗinsa ya rufe fuskarsa idan bata fahimta daga maganar sa mutum ta fahimta daga rufe fuskar da yi to amma duk da haka sai bata gane ba amma Aisha sai ta fahimta saboda haka sai ta jibinci sai ta ɗauki nauyin koyarwar saboda haka kaga wannan yana nuna wato yana da ya halatta wani ya ƙara bayanin bayanin da malami yayi wato ya ƙara fito da bayanin da wani malami yayi a gabansa idan malamin ya yadda kan san wani ba zai yadda ba in ya yi bayani ba a gane ba wani ya ƙara bayanin zai yadda masu sauraro za su gane to in ya kula cewa malamin ba zai ki haka ba kuma ya kamata kai ya ki haka din idan har shi mai bayanin ya fahimta to ba laifi ya ce kai ka gane eh to gaya masa shi kuma ya masa bayani wala Allah wanda ya sa ya gane to amma sai dai ba kowane malamin zai yadda da haka ba Aisha radiyallahu ta'ala ana ta nuna haka da ita fahimta sai ta dauki ta jubinci nauyin bayyana ma wannan matar da fahimtar da ita sannan wannan hadisi ya nuna halaccin wato ga babban malami amma a koyi karatu daga gurin wanda bai kai shi ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban malami anan Aisha ɗalibarsa ce to amma yanzu ita zama malamar yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin ba a gane ba sai Aisha ta karbi ragamar saboda haka ba laifi ɗalibi ya ɗauki karatu daga gurin ɗan'uwansa uwansa ɗalibi ba laifi bane wannan falala ce ma mankaba ce martaba ce daraja ce ba kowa da yake samun ta ba sai masu himma masu himma ne sun yadda su ɗauki karatu daga wanda yake na ƙasa da su idan sun fahimci ya gane wannan abin da suke so su koya masu ƙarancin eh, himma wanda ba su da himma sosai su ne wanda ba su san wato martabar karatu ba ba san girmansa ba su ne wanda suke jin nauyin a ce ga wani suna ga sun ɗara shi to ta yaya za a yi kuma a ce sun amfana da wani abu daga wajensa to wannan wanda suka san martabar ilimi ba su haka shi ya sa ibnul madini ko waninsa cikin malamai magabata yake cewa mutum ba zai zama cikakken malami ba har sai ya ɗauki ilimi daga wanda ya fi shi da wanda yake daidai da shi da wanda yake ƙasa da shi wato sai ya ɗauki ilimi daga wanda yake sama da shi da wanda kuma suke sa'anni ne da kuma wanda yake ƙasa ma da shi to a nan da yake cika malami shi yasa a tarihin malamai yanzu ka ɗauki ma'ujamu shiyukh na zahabi a da can malamai in suka gama ilim in suka gama neman kar wato neman karatun suka karaɗe garuruwa da neman ilimi to sukan zauna kuma su rubuta duk sunayen malamansu su rubuta sunan malamin da kuma irin nau'in ilimin da ya ji a wajensa hadisi ne ya ji a karatun qur'ani ne ya dauka a wajensa luga ce fiqhu ne ko ma kai ko baitin waka ɗaya ne ya ji a gurinsa wanda ya karu da shi to zai rubuta sunansa to in ka dauko mu'jamus shuyukh na zahabi sai kaga cewa wani malamin ma ko wani mutumin da ya ka sunan shi baitin waka ɗaya ko biyu kawai ya ji a wajensa amma kuma ya sanya shi cikin mu'jamu shuyukh shi yasa ya rubuta wajen mata sun kai sittin wanda duk ya zana su cikin malamansa saboda ya karu da su to sai kaga a cikin waɗanda ya faɗa akwai waɗanda sa'anninsa ne akwai waɗanda ya girme su akwai waɗanda ya fi su ilimi nesa ba kusa ba to amma ya ambato su cikin malamansa a gurin malami wannan matsayi ne babba ba ci baya bane matsayi ne babba ya nuna maka cewa malamansa suna da faɗi suna da yawa ba kaɗan ba ne shi yasa za ka ga a wani malamin yana cika baki yana alfahari da wannan ya ce ni na rubuta ilimi daga malamai dubu shi yana ga wannan ƙara masa nauyi zai yi ƙara masa martaba zai yi sabanin yadda wasu kuma suke ganin kamar idan ya ce maka bai da malami kamar ya daga martaba sani ce ni duk garin nan ba da malami in kuma akwai shi a gaya mu to kaga wannan yana shelanta wa mutane cewa shi jahili ne akwai mai masu akwai wanda yake cika baki da wannan ya ce duk garin nan ko ya ce ni ba wanda zai mun takamar ya koyar da ni ah, to kaga wannan ci baya ne a ka'idar ilimi ko ba a kai dan mutum ya koyar da kai ya bi ka zai iya koyar da kai daga baya kuma ya zo gurin ka ma yana dauka sau nawa aka yi wannan sau nawa Malamai imam al-bukhari su zo gurin suna neman ba su fa'ida ta wasu abin nan na wasu hadisai ka duba eh, isma'il ibn abi uwais isma'il ibn abdullah ibn abi uwais malamin bukhari ne amma ka coka mai ɗauko littafansa na hadisi duka ya tura su gaban bukari ya ce da Allah ka sa mun alama akan hadisan da ka san sun inganta littafansa ne amma shi karan kansa ba zai iya ware ingantattu a cikin saboda da dan ɗalibinsa imam bukhari zai don haka ya ɗauko littafin ya ce nuna mun samun alama akan hadisan da suka inganta a ciki saboda haka ba faɗuwa ba ce idan ka ga wanda ya fi ka ka koya a wajensa annabi Musa yana daga cikin ulul azmi ar rusul amma kuma ya je neman ilimi gurin wa gurin Khadir wanda baya daga cikin ulul azmi ar rusul abinda ake faɗa shine gayar abinda ake faɗa ce annabi ne wasu ma su ce waliyi ne su ƙara yawan ƙasa da shi ko kuma su ce waliyi ne don su yi sama da waliyi ya fi annabi amma ka duba zuwa gaban Khadir shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda zuwa yana neman ya bashi dama ya ilimi yayi yayi karatu a gurin sa sannan wannan hadisi yana nuna yana ya halatta a yi abinda malaman hadisi suke kira al'ard alqira'atu ala shaykh wato a da can idan aka zo gurin karatu wani malamin baya karantawa da kansa sai dai kawai a rika karantawa yana sauraro inda aka yi dai kuskure ya gyara amma shi ba shi zai karanta ba in kuka karanta kuka ji yayi shiru to haka ne in ba haka bane to zai yi magana akai ya ce ba haka bane imam malik kusan a haka yake gudanar da harkar karantarwarsa baya fitowa yana karantar da ɗalibai da lafazin bakinsa sai dai a buɗe littafin ana karantawa shi kuma yana zaune inda duk ya ji an yi tuntuɓe wajen karatu ya dawo da mai karatu baya ya gyara masa haka har a sauke littafin in an gama kuma inda mai tambaya sai ya bi shi ya tambaya amma dai wannan muwadda din haka a karanta shi yasa waɗanda suka samu suka saurari muwadda daga lafazin bakin maliku suke takama da wannan kamar imamu shafi'i kamar ah, isa ah, ma'an ibn isa ya ji wani ɓangare ba duka ba to yana takama da wannan wanda mutanen iraki su kuma suna ganin wannan aibi ne mutanen iraki a lokacin kusan mutanen iraki suna ja da mutanen madina a wancan lokacin mutanen madina ita ce cibiyar ilimi duk kusan ilimin da ya bazu a duniya a wancan lokacin daga madina ne ya fita sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sune suka fita zuwa kasashe suka kai ilimin wanda an san rayuwarsu a madina suke tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka madina ita ce cibiyar farko ta ilimi wanda daga nan ne ilimi ya fantsama ya yaɗu sauran garuruwa hatta maka hatta maka kusan a ƙarƙashin madina take wajen ilimi saboda manyan malaman da suka yi shuhura a makka irin su abdullahi dan abbas ai duk daga madina suka tafi can suka zauna a makka dan suka tara almajirai suka koyar da su haka mutanen iraki suna ja da yadda maliku yake irin wannan da sauran mutanen madina wanda sun fi son a karanta suna sauraro maimakon ya zamana su suke karantawa suke cewa ta yiwu malami ana karantawa ya yi gyangyadi gyangyadi ya kwashe shi in gyangyadi ya kwashe za a zo a karanta wani abu ba daidai ba a wuce su kuma ɗalibai su ɗauka hakan daidai suka ce to kaga wannan zai ja tangarɗa wanda shi kuma imamu malik yake su kuma masu cewa a karanta malami yana ji suke cewa ya fi saboda in shi yake karantawa duk sanda ya yi tuntuɓan harshe ba za a da shi ba ana jin kwaljininsa ana ganin kwaljininsa za a zaci cewa hakan daidai ne ko a ɗauka a abin yana da fuska biyu ne jiya da ya karanta mana da kaza fuska ɗaya ce yanzu kuma wata fuskar daban ce ba to amma in ɗalibi ne da ya yi kuskure ba wanda zai ji kwarjinin taka masa birki shi to kaga a daga bakin ɗalibi in ya yi kuskure a taka masa birki ya fi a daga bakin malami ya yi kuskure a kasa yi masa magana ya wuce a haka to kowanne dai da logic ɗin shi to amma to suke cewa a nan kaga Aisha radiyallahu ta'ala anha ta fassara maganar Annabi sallallahu alaihi cewa ga abin da yake nufi yayi suru kaga kenan abin da ta faɗa din shi din ne yake nufi kamar yadda imam malik din nan zai yi shiru ana karanta abinda aka karanta tun da ya yi shiru to haka yake nufi an gane ko sannan wani hadisi yana kunshe da yadda ake tausayawa wa mai neman ilimi da da wanda bai fahimta ba uzuri kaga da ta zo ta tambaya ya ba ta ansa ta sake tambaya ya sake bata ta sake tambaya ya sake ta ansa ba kowanne ba kowa ne zai iya yin wannan ba wanda aka yi tambaya na farko ba gane ba na biyu ba gane ba to zai faɗa ma shi kai da kikin banza ne da kikin da kikanci to ya kake so yanzu in maka ban ga amfanin ba ka rika zuwa karatu kawai ka zauna gida kai baccin ka amma me amfani ka zo kana bata mana lokaci zai iya kama faɗa ba ba zai ba shi uzuri ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wannan mata uzuri kuma wannan hadisi yana nuna haƙurinsa sallallahu alaihi wa sallama da kawaicinsa da kuma kunyasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kunya sosai har ya kasance ya fi budurwa wato ashaddu min al-azra'i fi khidriha ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha budurwar da ba ta fita ko ina to ya fita kunya saboda haka sallallahu alaihi wasallama bai fito baro baro ba ashe ba ba hikima mutum ya dan kawai shi wai yana karantarwa yayi ta batsa wannan ba ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba kuma hanyar koyarwa ba ce sai ya rika fitowa yana ta batsa baro baro haka in an yi magana ce to in ba haka ba za a gane ne a wannan ba daidai ba ne saboda ka yi kokarin saka ya wasu lafuzza ya rika kinaya akwai abin in kai kinaya kowa zai gane ba sai ka fito ƙwaro ƙwaro ƙwaro ƙwaro kana fashin baki irin wannan ba wannan dai shine abin da wannan hadisi na Aisha ya kunsa kuma ina ga lokaci yayi ba za mu iya kara hadisi na gaba ba na so a ce mun mun dauki hadisin ta na biyu to amma lokaci ba zai ba mu dama ba shi ma kuma yana da fadi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين أما بعد wanda yake cewa malam wannan yana nuna halaccin mace ta saka turare wannan tabbai tana da alaka da darasin da ya wuce ya ce wannan yana nuna mace ta saka turare ta fita ta fita da shi waje ana jin ganshinta ga wacce ba mai takaba ba ko koya haka abinki koya abin yake hadisi da muka karanta satin da ya wuce wacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci matar da take ta cewa lokacin da jininta ya dauke tana iya amfani da turaren wuta lokacin da ta yi wankan haila to shine yake cewa wannan yana nuna mace da ba ta kaba take ta satara to ban san ta ina ta ina yake nunawa ba duk bayanan da muka yi yana nuna cewa saboda hamami da wari wanda yake jikinta ake so ta kawar kawai amma mace tana ta kaba ba ta ta kaba ba a yadda cewa ta sa turare ta wuce a mutane suna jin kanshin ta ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya kira mai yin wannan kuma da cewa mazinaciya ce a an ce mazinaciya ya kamata a fahimta ba ana nufin daidai da wacce take wato ɗabi'a take irin ta ta karuwa amma ba wai ana nufin da ita da mai zina ba duk da wacce ta yi zina aka tabbatar da zinar ta jefe ta ake in mai aure ce mara aure ce a abin nan a mata bulala amma wacce ta sa turare ta wuce gaban maza za ka ce a kamo ta a mata bulala ne ko abin nan za ka a nan an faɗa haka don a nuna cewa ɗabi'a ta ɗabi'a ce ta irin ta mutanen matan banza don haka ta daina wannan abin da ake nufi kenan idan mace ta yi abin da zai rushe mata ta kaba to sai ta sake daga farko kenan a ban san wani abu da ake ya rushe ta kaba sai dai kai abin da aka hana mai ta kaba ta yi amma ba wai ta kaba ce ta rushe ba inda mai ta kaba za ta yi abin da aka ce kar ta yi wato misali ta yi kwalliya ta caba ado kaga an hana ta yin kwalliya ta caba ado amma da za ta yi to ta yi raifi ta yi haramun amma dai ta kabar tana dan ta kabar shine zama wannan lokacin ba tare da kwalliya ba sai yanzu ta saba ma wannan abin da aka neme ta ta yi na kada abin nan ba ta ta kabar ta rushe sai da ce ta yi sako sai ta tuba zuwa ga Allah wannan kuma yake cewa matar da ta sha maganin tsarin iyali sai wannan maganin da ta sha ya zama sanadiyar fitowar jini daga jikinta to wannan jinin za a sanya shi ne daga cikin jinin cuta ko kuma za ta ci gaba da yin sallah da azumi to ya danganta a dan ta sha wannan maganin ba lalle jinin da zai fito jikinta ya zama na cuta bane ta yi jinin hailan ko da ya rika caccanzawa ko ya rika ciccirewa wato maimakon ya zo lokacin sai gaba ɗaya ya ɗauki yana kwana hudu sai kwana biyu sai tsaya sai ta ga ta yi nima bata gan shi ba sannan kuma daga baya sai ta yi wanka ta fara ma wasu salloli sai ya dawo to in ya dawo a cikin waɗannan kwanaki shi din ne ba za a ce ai ba shi ne tunda ta riga ta yi wanka shi din ne sai dai kawai dalilin wancan maganin ta sha ya rikirkita mata ya rikirkita mata kwanakin ta eh? a cikin kwanakinta na haila tana yin kwana hudu na al'ada tana yin kwana hudu ta yi kwana biyu sai ya ɗauke ta yi ne cikin kwana na hudu sai ya dawo shi ne a wanda za a ɗau lokaci bai dawo ba to in ya dawo anan za ta yi amfani da tamyizin ta misali za ta iya bambance cewa irin jinin da ta saba gani ko koli ne daban idan irin jinin da ta saba gani sai ta mu'amalance jinin haila in ko ba shi bane to za ta mu'amalance jinin abin nan za ta yi amfani da tamyizi amma in a cikin kwanakin ta ne to jinin ta ne wanda yana son takaitaccen bayani akan hadisin ana agna shuraka an shirki man amila amalan ashraka fi ma'i ghairi taraktu wa shirkahu ko jiya mun yi maganar wannan hadisi a cikin karatun hadisin yana kira ne zuwa ga ikhlasi wanda duk zai yi aiki to yayi ikhlasi a cikin aikinsa Allah madaukakin sarki shi yake cewa ni ne mafi wadatar masu shirka ga barin shirka wanda duk yayi wani aiki ya hada wani na tare da ni a cikin sa to zan bar shi da shirkarsa Allah ba zai karba ba wanda aikin da mutum zai yi sannan kuma ya sa wani a zuciyarsa ba Allah ba to ko aikin ya dace da sunna Allah ba zai karba ba ni ne ina da dukiya kuma ina kuma ni ne ina da dukiya kuma ta kai nisabin zakka to shi zan yi lissafi ne har da kayan da suke shagona ko kuwa kudin da suke hannuna kawai zan lissafa a fitar musu da zakka ya danganta idan waɗannan kudaden wasu kudade ne da ka same shi ta wata hanya ba ta wannan shagon ba to su zakkarsu daban shagon kuma zakkarsa daban idan kuma a wannan kudaden duk alaƙas wato duk ta hanyar wannan kasuwancin da kake yi a wannan shagon ka same su to in ka tashi za ka yi lissafi da kayan shagon da kuɗin da suke hannunka gaba ɗaya sai ka fitar musu da zakka bai ɗaya ka fitar da ɗaya kaso ɗaya bisa arba'in an gane amma inda misali kana da ka a shekara ta yi sannan sai aka baka wasu makudan kuɗi su ma suka shekara a hannunka aka yi maka kyautar wasu makudan kuɗi ko ka same su ta hanyar gado kaga wannan ka same shi ta wata hanya daban ba ta hanyar shagon ba to su zaman kansu suke su ma lissafin shekarar su daban zaka yi sanda ya san shekara da shi ma wannan kudin zaka fida masa zakkarsa amma in hanya ɗaya ce ka same su wato ka same su ta hanyar kasuwancin da kake yi to zaka hada da kaddara da kake da ita gaba daya kai lissafi ka fidda musu zakka bai ɗaya. ka yi zakka a kuɗinka sai ka je su baka juya su ba wata shekarar ta zo in dai suna nan sun kai nisabi za ka fi damu zakka har sai lokacin da suka kasa sabi. an gane ko ina mu ce nisabi dubu ɗari uku misali kana da kuɗi miliyan ɗaya saboda ka sai ka fidda musu zakka wannan shekarar sai ka je ka aje su a banki wata shekarar ta zagayo suna nan za ka kuma fitar musu da zakka har sai sun da ƙasa da dubu ɗari uku saboda ka bar su zakka ta cinye tun da kai ba ka ci ba ga bayan Allah suna so me ingancin wannan hadisin illatul iyali gina ban san shi ba ya za a ce karancin iyali wadata ne wanda ya ci karo da hadisin tazawwajul da waluda fa inni mukafirun bikum wa yawmal qiyamah wannan kuma ya kamata matar da aka saka ta fita daga ya kamata matar da aka saka ta fita kafin ta gama idda bai halatta ba Allah ya hana Allah ya cewa la yukhrijna min buyutihinna wa la la la yukhrijna min لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن نعم لا تخرجوهن من بيوتهن kada ku fita su da gidajen su kada su ma su fita sauraka ba a yadda miji ya fidda matarsa ba dan ya sake ta ita ba kuma a yadda ta fita ba saboda kawai sun yi fada da mijin to wasu sun yi rubutun nasu kamar rubutun aljanu baya karatuwa. sai wannan da yake tambayar ƙarin bayani dangane da wannan hadisi ahbib habibaka haunan ma a ya kuna yakuna baghidaka yawman ma wa abghid zaka haunan ma a asa ya kuna habibaka yawman ma wato ka so masoyinka sannu sannu don akwai yiwuwar wata rana ya zama makiyinka ka ki makiyinka sannu sannu don akwai akwai yiwuwar wata rana ya zama masoyinka wannan ba hadisi manzon Allah bane wannan dai wata hikima ce ta wasu mutane Eh, eh, a gurin dan siyasa ma ai ba masoyi na dindindin ba maki na dindindin kawai inda maslaha ta kama kawai nan soyayyar take in aka samu inda maslaha ta aka raba gari kuma shikenan bambancin idda da ta kama ah, matar da take idda an faɗi yadda za ta yi iddata wato ko dai ta yi jini uku ko kuma ainihin ta haihu ko kuma ta zauna wata uku idan ba ta jini ko saboda kankanta ko kuma saboda manyanta ko kuma saboda wata cuta waɗanda su ne hanyoyin da aka ambata alkur'ani na idda na idda ta kaba ita ce mace ta zauna wata hudu da kwana goma ta zauna wata hudu da kwana goma ba ba ado ba taba kwalliya ba kuma za ta fito ina ba in dai ba fita ta bukata ba ta yau da kullum ah, sannan idan mace mijinta ya mutu ta haihu to ta gama ta kaba idan ta haihu ta gama ta kaba saboda ka kaga da ta kaba da idda ana gama ana ana su ta hanyar haihuwa amma ba a lissafa ta kaba da lissafin haila ba a lissafa ta kaba da lissafin watanni an gane ko saboda ka kowace ba ta haila ce inda mijinta ya mutu sai ta zauna wata hudu kwana goma sabanin sabanin idda idda in ba ta haila wata uku kawai za ta zauna sannan a macen da take ta kaba da macen da take idda duk za su iya fita ta hanyar haihuwa don haka idan da a ce mace za a zo a gaya mata mijinta ya rasu tsakanin faɗar rasuwar da haihuwarta ya zama minti goma misali wannan minti goma ne ta kabarta da zarar ta haihu to ana gaya mata sai naƙuda ta kama ta ko kuma tana tsakiyar naƙuda ba za mu samu iya kaddara wata kila ƙasa da haka tana tsakiyar naƙuda sai aka zo aka gaya mata ai kuma nan take ma wannan bala'i sai sa ma dan ya fito yana fitowa shikenan ta fita daga takaba an gane ko sauraka a nan da idda da takaba suna tarayya amma takaba ta takaita a lokacin da mace take libata da ciki abin nan a cikin kwanaki abin nan wata hudu da kwana goma ba a yin ta da wata uku kawai ba a yin ta kuma da haila sannan kuma ta kaba an hana mace ta rika kwalliya ta rika kwalliya sabanin mai idda mai idda za ta iya kwalliya mutum ya saki matarsa tana idda a gidansa za ta iya caba kwalliya da yamma wataƙila wannan ya sa sasanta ko la'allallah su ba'da zalika amra so ba ga su ba'da zalika amra sai idan akwai wani dalilin da zai jawo al'amarin ya sake a sake tunani to a idan tana da ciki taddu abin nan da haihuwa ne kawai in tana da ciki wato da a ce ya batta da ciki dan wata daya kaga za ta yi wata nawa wata takwas an gane ku ba a cewa in ta yi wata hudu da kwana goma ta abin nan an gane ko sai ta haihu eh, eh. eh? a'a ai mace za ta iya aure duk sanda ta gama idda ta ko ta kamata. ba sharadi bane sai an yaye ake aure saboda me to a wanda shi zaka tambaya me ne dalilin da sai ta yaye za ta yi aure ba sharadi bane shi dai wanda zai aura din ya aura haka nan da jego shi kenan wacce hanya mutum zai bi don ya sanar da mai takaba bukatarsa da aurenta domin kar wani ya riga shi da kai da shi din duka ai sai ta fita daga takaba kawai saboda ka dako za ka yi ka lissafi shi ne kawai amma maganar kawai wani riga ka shi ina yake da wannan damar abinda kawai aka aka baka dama shine kinaya kinaya kuma shine kawai karka wani harbata mati kana kana harbin iska ita da bayinta eh a kai aika da kyauta wannan wannan fitowa ne karara ƙarin bayani dangane da wannan hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da husumar da Sa'ad ibn Abi Waqqas suka yi da da shi da Abd ibn Zama alwaladu lil firashi wal ahir al hajar wahtajib minhu ya sauda alwaladu lil firashi abinda ake nufi da alwaladu lil firashi shine ɗa namiji ne ko kuma abin nan ubangida ga ga kuyanga walal ahir al hajar shi kuma wanda yayi zina abin da ya cancanta shine dutse wato dutse shine a jefe shi in yayi yadda cewa yayi abin da ake nufi da alwaladu lil firash in dai mace tana da miji ko kuma tana da ubangida sayyidi tana tana amace kuyanga shi to in ta zo da ɗa dan namijinta ne sai idan shi ya ce ba nawa bane in yayi inkari kuma sai a je a yi an gane ko amma idan tana da miji to ba a cewa wannan dan shege ne an gane sai idan shi mijin ya kore kansa shine ma'ana alwaladu lil firash al firash shine miji to in ana husuma wani ya ce shi cikin nan nashi ne kamar yadda ya faru a wannan kissar cewa shi a zamanin jahiliya ya yi zina da sauraka wannan dan ɗansa ne shi kuma wannan ya ce a ita wannan kuyan gasa ce don haka ya za a ce ɗan da ta haifa na wani ne to in aka tashi hukunci za a ce ta me yanga ce? ta Ubangidan ko kuma ta mijin na mijin ne shi kuma wancan tun da ya ce ya yi zina shari'a ce ta ce to a je a masa hukuncin wanda ya zina an gane ko wannan shine ma'anar hadisi wannan in tana da miji idan ba ta da miji kaga babu firash shi ne muka taɓa maganar anan in ba ta da miji kaga babu firash wato mace ce ta yi zina ba ta da miji ba kuma ku yanga ba ce ta zo da ɗa sai wani ya fito ce ɗansa ne ta ce eh ɗansa ne ce eh ɗana ne to ɗansa ne ba dalilin da zai sa a kore masa cewa ba ɗansa ba ne me dalilin da in an ban maka me za ka yi da shi kai da za ka kore ka ce ɗan dole da yana da uba ba shi kaɗai ya kawo kansa ba to kuma uban ya fito ce ni ni ne ubansa to ba dalilin kore masa shi inda a ce da miji to shine za a ce alwala lulul firash to amma ba firash din shikenan ya zama wanda ya da'awar cewa ɗansa ne kuma ita ma ta yadda ɗansa ne shikenan ɗansa ne akan samu hadisi inganta a wajen wasu malaman hadisi a gurin wasu kuma bai inganta ba yaya ɗalibin ilimi zai zai yi hukunci akan wannan kamar yadda kowace matsala akan samu wani malamin ya ce kaza wajibi ne wani kuma ya ce musabi ne ko wani ya ce kaza haramun ne wani ya ce a ya halatta to kaga ana samun sabani a nan to haka ma wajen inganta hadisin akan iya a samu sabani ko ma an samu sabani a cikin wasu hadisai a nan ɗalibin ilimi zai yi duba da dalilan kowane bangare ne wanda ya ce ya inganta mai hujjarsa wanda ya ce bai inganta ba a shi kuma mai hujjarsa tunda a shi ilimi ne wanda an zube hujjojinsa an san cewa in hadisi ya inganta dole sai ya cika sharaɗi kaza da kaza da kaza da kaza to wanda ya ce bai inganta ba idan aka samu matsala da har ya ce hadisin bai inganta ba sai ya yi bayani kaga a nan bayaninsa zai nuna magana sana da karfi ko ba ta da karfi shi ɗalibin ilimi a nan hukuncin da zai yi shine duba dalilan da suka gabato da shi bijiro masa shi kuma anan ya ga cewa wane ne yake dalili wane ne ba dalili shi haka shi maganar hadisi ya inganta kuma inganta ba wai kawai da sarai ake ba ba wai kawai mutum kawai ya shaki iska da hadisin da ya ji bai masa ba kawai ya kawai daga kansa sama ya ce wannan bai inganta ba in kuma ya yi masa ya ce eh wannan ya inganta a'a dole akwai akwai abubuwan da ake ake la'akari da su wajen inganta hadisi ko kuma a raunana shi ya danganta ya rage shi ga ɗalibi ya yi ido a cikin waɗannan abubuwa ta hanyar karanta shi wannan ilimi na musalahul hadis da bibiyar malamai in kuma bai gane ba sai ya tambayi wanda ya fi shi fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu Umar Abu da take in kai ka kasa ganewa sai ka tambaye kuma wanda ka tabbata ya dara ka a wannan fanni ko kuma a ya fi ka sanin wannan fanni na ga hadisi kaza malamai sun yi dabani wasu sun inganta shi wasu sun raunana shi to kai a tunaninka ko a ganinka ko a bincikenka wannan wacce magana ce tafi karfi wacce magana ce tafi jayi to shi kuma sai maka bayani gwargwadon abin da ya sani wannan shine abin da <clears throat> akwai hadisan da muttafaqun ala sihatiha wanda babu jayayya akan ingancin su akwai wanda al-muttafaq ala dafiya wanda babu jayayya akan raunin su kaga wannan babu maganar a kawo sabani akwai hadisan da malamai duk sun haɗu akan ingantattu ne akwai hadisan da malamai duk sun haɗu akan basu inganta ba kaga wannan babu maganar kuma a ce ko an yi jayayya a kansu akwai kuma hadisan da aka samu wasu sun inganta wasu sun raunana ko wasu sun ce sahihi ne wasu sun ce a bai kai sahihi ba hasan ne to kaga anan ne ake samun a ijtihadi na malamai ya shiga kuma a samu tarjihi tsakanin kowane kauli a sati mai zuwa babu karatu asabar mai zuwa babu karatu kamar da ku sani ce asabar ta ƙarshen wata da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in